sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya su ce kai tsaye ta FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya, ha kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan rakaman shirin da wannan hantsin. Kuma bayan labaran duniya za ku ji matakan tsaron da wasu jihohin Najeriya suka ce suna ɗauka domin gudanar da bikin sallah gobe cikin kwanciyar hankali. Ha kuma daga nan Salu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi. Kano Babangida Jibrin ya biyo da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Najeriya. sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Litinin kusan musulmi miliyan biyu daga sassa daban-daban suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki. A lokacin aikin hajji baya ga kewaye ka'aba da maniyyata aikin hajji ke yi, haka kuma ana yin safa da marwa da shan ruwa daga rijiyar zamzam sa'annan kuma a jifan shaidan. aikin hajji na ɗaya daga cikin shika-shikan musuluncin da ya waje ba a kan kowane musulmi da yake da dama da kuma ƙoshin lafiya ya yi aƙalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa ma'aikatar aikin hajji da umra ta saudi arabia ta yi kira ga mahajjatan da su kula da tsaron lafiyarsu tare da fatar za a kaucewa ko kuma rigakafin aukuwar turere yanayin shekarun baya da suka zama sanadin mutuwar alhazai da dama. kamfanin dillancin labarun associated press ya ba da labarin cewa a lokacin aikin hajjin shekara ta 2015 akalla alhazai 2,426 ne suka mutu a sakamakon turereniyar da aka yi amina inda turereniyar ta fi muni yawan mutanen da suka mutu a jihar kerala a kudancin kasar india ya zarce 350 a yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankuna da ambaliyar ruwa ta yi wa barna jiya lahadi al'amarin dai ba kyau a jihar da ke gabar teku sananniyar wajen yawon bude ido haka kuma koguna da madatsun ruwa suka batse a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya yi awon gaba da hanyoyi da kuma gidaje an ƙara ƙaiman aikin ceto da taimakawa a yayin da bala'in ya bazu kuma ana ci gaba da samun kiraye-kirayen neman taimako daga mutanen da suka makale a kan rufin gidajensu a ƙauyukan da suke cikin lungu. gwamnatin jamhuriyar congo ta ce bullar annobar ebola a gabashin kasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata kuma kungiyar lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun karuwa waɗanda suka kamu da cutar. Karuwar yawan waɗanda cutar ta kashe sannu kan hankali da kuma tsoron da ake ji cewa kimamin mutane dubu biyu sun kusanci waɗanda suka kamu da cutar ya daɗa cakuta al'amura wadda wato a ƙasar wadda tuni take fama da tarzoma da kuma rashin sanin tabbas a kan makomar harkokin siyasa a ƙasar. a ranar ɗaya ga wannan wata na agusta aka ba da sanarwar bulna annobar a lardin kebu a barkewar cutar ta baya-baya har ta kashe mutane 49 daga cikin mutane 90 da aka ba da rahoton cewa sun kamu da cutar. waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar brazil ta tura sojoji zuwa kan iyakata da ƙasar venezuela a yayin da ake samun ƙaruwar zaman ɗarɗar a birnin fakarema a jihar Romaina bayan da aka ɗora wa 'yan gudun hijiran Venezuela laifin yi wa wani dillali sata da kuma yi masa dukan kawo wuka. Yau Litinin aka shirya sojojin za su isa kan iyakar. Cikin shekaru uku da suka shige, dubban 'yan kasar Venezuela sun nemi mafaka a Brazil a saboda rikicin siyasa da ta tattalin arziki a ƙasarsu. su. daga bisani mazauna garin sun ɗau fansa a kan sansanoni 'yan ƙasar venezuela suka ƙona musu kayayyakinsu 'yan sandan brazil sun ce ɗaruruwan 'yan venezuela sun tsallaka suka koma cikin ƙasarsu domin gudun kada ta zo da ta aku a ranar asabar ta ritsa da su labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da rahoton matakan tsaron da wasu jihohin Najeriya suke cewa sun ɗauka musamman Neja da Adamawa domin ganin an gudanar da bukuwan sallah lafiya. Da farko ga Mustapha Nasir Batsari daga jihar Niger. Rundunar 'yan sandan jihar Naija a Najeriya ta ce jami'anta dubu biyu da kwara talatin ne za ta jibge a wurare daban-daban domin tabbatar da an gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya a jihar. Wannan dai yana zuwa ne bayan da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello yayi wata ganawa ta musamman da sarakunan gargajiya da ma shugabannin tsaro domin tabbatar da an yi bukukuwan babbar sallar lafiya a jihar Niger. DSP Abubakar ɗan inna shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger ya ce za su mai da hankali ne akan wuraren da suke ganin akwai ɓata gari kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. yanzu abin da mutanen da yi kai deploying dubu biyu talatin daga baɗin Niger za a yi deploying su wurare particularly wuraren da aka san cewa akwai ɓata gari wannan wuraren muna ba su ƙara ba su muhimmanci yanzu kamar yanzu abin da ke kamar wannan kasuwar zuwa wannan sallar shi mai girma kwamishina a nan yan sanda da eh, shi pdp ya kai ya yi da all abin nan abin da ake ce musu kamar black spot duk inda aka san cewa dama matattara ce da yan iska ko shaye-shaye ko menene an riga ya ba da abin da muka ji mu oda. to sai dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummomin yankin ƙananan hukumomin sarkin fawa da shiroro masu iyaka da da jihar Kaduna ke ci gaba da fargaba akan janye jami'an tsaro daga yankin duk da yake har yanzu suna fama da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Alhaji Adamu Erana daga yankin ga abin da yake cewa. A yankin mu yana da kyau jami'an tsaron da aka kwashe a dawo da su. An kwashe jami'an tsaron. Eh an kwashe su. Kamata yi kafin a kwashe su a ce sun bi. Ai suna da labin da suke bi. Yan ta'adda. To in kaga aka biyo labukan nan sai a musu zobe a biyo biyo labukan yanzu kuna da dan fargaba ai kullum cikin ake. kuma suna shigowa ma jifa jifa suna kwasan jama'a a gidajensu sai ka je an ba da kuɗi har gobe suna yi mun gode Mustapha Nasir Batsari daga jihar Adamawa ma ga Ibrahim Abdulaziz shi ma da rahoto game da inganta matakan tsaro lokacin bikin sallah. Samar jami'an 'yan sanda da na hukumar tsaron farin ta civil defense dubu biyu ne ma aka tare da domin tabbatar da doka da oda a lokutan bukukuwan sallah. Suleiman Baba da ke ma zama jami'ar labarai na rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adamawa ya koyi karin haske game da irin damar da aka yi. mun riga mun ɗauki matakai mataki na farko shine muka ce dole za a tantance mutane da za su zo su wuraren kenan da kuma za a samu tazara wuraren da za a ajiye ababen hawa da kuma wurin da za a zo a yi ibadan nan ah, waɗannan ah, su ne kaɗan daga cikin matakai da aka ɗauka bayan wuraren ibadu akwai wuraren da ake zuwa yawon shakatawa recreational centers da gidajen zu a riga an ɗauki matakai da yawa za a toshe ƙofofin nan na shiga za a bar ƙofa ɗaya wanda za a zo kuma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya gaida malamai kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. baban gida masu jauje har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma ga kuma shirinmu na gaba ya kashe su ta hanya mai kyau ya kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Tare yanzu muna kan batun nan na takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da China. Kasashen biyu da nigeria take kasuwanci da su. Lura da yadda takaddamar take haɓaka ta yaya nigeria za ta amfana ba tare da bin kowane bangare ba. Domin amsa wannan tambaya ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari. da ci gaba da firar da ya yi da alhaji suleiman bello da dr lawan habibu yahaya alhaji suleiman wannan batu da ake magana akai ya kake ganin kai tsaye 'yan kasuwa irinka da na ƙasa da kai misali eh, da ma na can ƙasa za su wato ci gajiyarsa musamman la'akari da cewa mu akwai raunin jari sannan kasuwancin namu har yanzu bai kai irin yanayin da ake cewa organized business ba haka haka ake yin su dai kamar irin na da ta yaya za a ci gajiyar wannan batutuwa da ake ganin cewa idan sun wakana eh, najeriya za ta samu alfanu ah, wato shi wannan fara da ake tsakanin america da china hmm. najeriya kan kasarta ba za ta so ta rasa kowanne a cikinsu ba saboda dukkan su muna mamala da su eh, kamar ta wajen fitar da manmu wanda shine babban abin da ke kama da kuɗi dukansu suna siya kuma suna siya da yawa kuma suna da ƙarfi dukansu hmm. a ah, na biyu kuma kamar mu kuma muna siyan kayayyaki a gunsu kamar amerika muna siyan alkama muna siyan alkama da gunsu wanda kaga rayuwa kusan yanzu ba ta yi ba biredi ba da wasu abubuwa da alkama take alkama take tunda alkama ba ta ba ta isan mu to yan kasuwan mu kaga muna muna da fadin ƙasa murabba'in mu yana da yawa sannan kuma muna da mutane da yawa yan kaso na yadda da kai cewa ba su da karfi sosai amma in aka samu haɗin kai na gwamnati 'yan kasuwanmu za su iya samun dama da za su kada a dalilin wannan takaddama ba ƙasar da so ta dinga ɗaukar kayanta a ro tana fadda shi yanzu su america sun ɗauki factory sun kai china ana musu producing suna kawo america suna sayarwa china suna producing a china suna kawowa idan yanzu najeriya ta shiga gaba misali yanzu 'yan kasuwanmu kana da fili kana da wasu kuɗaɗen kai sun kawo ba sai ka je ka samu abokin hudu a china misali sai ya kawo injina kai kuma za ka provide logistics da yake nan kayan nan sai a yi a nan idan aka yi ma kasuwa afirka kawai ta isa wani kamfani ya establish a a Najeriya. To to wai ta za a jawo hankalin 'yan kasuwa da nake faɗa dinnan musamman muna da ɗimbin 'yan kasuwa a kasuwan nan musamman a nan Kano a kwari dinnan da wai da sauransu wanda hankalin su ma har yanzu zancen nan da ake bai kai su fahimci cewa bara na haɗa hannu da wani da wani don mu tayar da masana'anta mu dinga yin kasuwanci ba don ma ballantana ma a kai gabatun mu ci gajiyar tsari irin wannan da muke magana. gaskiya babban matsalar kasuwanci na bahaushe shine cewa kowa yana ganin shi ya isa saba kowa isa lord ranger kowa yana harkarsa shi kadai kullum na fara cewa we are very very individualistic hmm. ah, Harkar kawai ake ta daidai ko eh, matakin yanzu mutumin da suke da miliyan 100 suke juyawa kamar a kasuwanni suna da yawa amma miliyan 100 ba abin da ta iya ba za ta iya kawo inji ta saƙa ba amma idan mutum 100 suka haɗa miliyan ɗari. ya isa karfin da cewa za a iya za a iya sana'anta wannan abin yanzu mu kamar yanzu na da suke eh, abin ɗin kama eh, sutura auduka kusan gudanar ne suke yi masaku masakun mu gudanar ne suke yi amma yanzu eh, kwari ɗin nan daga nan hassan afirka ana zuwa sai kaya a gunta yanzu a tamfan nan bai kada a ce muna shigo da ita ba kan mu muke sa a tamfa a duniya shaddan nan mu muke sa ta a duniya amma sai mun tafi wace uwa gari mun dauko ta audigan nan muna da ita noman ta ya sauka babban aba matsalar akwai wannan na mu mutane sai kuma gwamnati gaskiya incentives din gwamnati gaskiya baya isa kamar tallafin ta tallafin gwamnati baya isa mm. yanzu kamar a china kaga akwai wuta akwai ruwa akwai titi wanda ake cira infrastructure mm. sannan idan kana so za a iya sai maka mashina mm. kuma interest in kawai 2% ya za a yi wanda yake najeriya da yake biyan 35% almost 40% akan interest rate ya iya yin business ya nasara duk kokarin ka idan ka ta a nan wanda ya siyo a can sai ya fi ka farashi saka kuma gwamnati ta kan yi subsidizing kai idan ma baka riba mu za mu baka wani abu a najeriya ba a yin wannan saka dole sai an zauna 'yan gwamnati su fahimci cewa dan kasuwa shine lifeline din economy a zauna a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe duk gwamnati ta fita da kanta ta je ta samo investors misali yanzu gwamna zai yi ɗaukan 'yan kasuwa ya tafi da su china yanzu ya ce ga wanda na zo da su wani yana sanyin masana'antar ah, ah, atamfa wani ta cadda wani misali ta food processing yanzu da wa nau is the largest grains market in, in, sub-saharan africa amma in ka je loda kayan kawai ake ana da su ya kamata mu huce level din da za a loda dawa a tafi da ita dama da wannan ne yasa ga nake tambayar ka cewa ta yaya mu yan kasuwar mu za su uh, wato ci gajiyar wannan abu takaddama da take uh, wakana tsakanin Amurka da China kuma ga alama dole sai ta tabbata wato za a ci gaba da ita kamar kuma bayanin da kai cewa Najeriya za ta amfana to idan Najeriya ta amfana misali ta yaya a matsayin ku na yan kasuwa ko a matsayin mu na yan kasuwa Kanana da masu tasowa ya zame mu ci gajiyar wannan yanayin kuma har ma mu zuwa wasu lokaci a bunƙasa misali mu haɗa kai mai tunani mai zurfi mai tunanin misali maimakon mu siya mu siyar mu je mu samu abokan hulɗa ko mu anan da alhaji abibu da alhaji tanko da alhaji haruna su haɗu su haɗa jihar soje guda su haɗa tunaninsu su ɗauki masana wanda suka san me kama kamar irin su lawa habib consultants su gaya musu yadda za a yi aje a samu abin nan in aka zo abu na shekara biyu uku hudu sai ga wani abu ya tashi shi ne za mu ci gajiyar abin Dr. Uh, um, uh, Alain Suleiman ya yi magana cewa sai fa gwamnati ba incentive abin da ake cewa tallafi ta shigo ciki abin da sauransu kuma abubuwa da dama za ga kasashe da yawa suna farautar irin waɗannan abubuwan da su ci gajiya to amma mu a najeriya abin eh, wato yakan yana da ja baya musamman ko da an yi wani yunkuri wani dalili za ga kuma abin ya zo yana tafiyar hawainiya idan haka ne yaya su a 'yan kasuwa kana ganin akwai wata kafa bayan wacce shi alaihissalam yake faɗa cewa su haɗe kansu akwai ta kafa da za su eh, yi amfani da ita misali ko da gwamnati ta fara tafiyar hawaii akan harkar nan su ci gajiyar wancan lamari ai ba yadda gwamnati za ta ki tallafawa kasuwanci ya zamana cewa kuma ƙasa ta ci gaba daga ƙarshe ya kamata ya zamana gwamnati ta san cewa ƙarshen dukkan wani haɗin kai na ɗan kasuwa ribar gwamnati ce shi dan kasuwa abin da zai tafi da shi riba ta kuɗi gwamnati za ta tafi da ribobi da yawa sanda duk dan kasuwa ya ci gaba ya sana'antar da kayansa zai samar da aikin yi ya taimaki gwamnati ya ƙaro tsaro kenan saboda rashin aikin yi na kawo rashin tsaro kayan nan za su sauƙaƙa a cikin kasuwanni da masu amfani da shi an rage inflation wato matsin tattalin arziki kenan gwamnati ta samu riba in zaɓe ya zo in ta rage azaba daga kan mutane za ta samu cigaba a siyasance riba ta uku ita kanta gwamnati ba ta samun abin laruwa wato sai da mai a kasuwar duniya kullum sauka yake sana'antar da kaya shi kama yakan sauka a market saturation babban hanyar da kowace gwamnati a duniya ta fi samun kuɗin shiga shine haraji shi kuma haraji ba ka ɗora shi akan wanda ba shi da aiki shi kuma ɗan kasuwa shi ke samar da aiki ne ka samu haraji a ribarsa ka samu haraji a ribar waɗanda suka sai kayansa ka samu haraji akan ribar waɗanda suke siyan kayan don amfani da shi ka samu haraji akan wanda suke mu'amala ma'amala da kayansa wato babu chain saboda haka ribobi da yawa gwamnati take da shi in ta taimaki kasuwanci ta iya yiwuwa rashin sani da rashin samun manhaja mai kyau shi yake damun mafi yawan kasashen afirka wanda ba sa dora su akan wannan amma akwai manufofi na gwamnatoci daban-daban za ka ga sun zo akan kasuwancin nan a ƙarshe kuma sai ka kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ai ba ka cewa ka fito da manufa sai ka samu turkin da zai rike manufa yanzu idan ka ce kana so dan kasuwa ya haɗa kai da mutanensa za su yi masana'anta ka ba su wuta in babu cikakkiyar wuta ta electricity idan babu cikakken tsaro ba yadda ba alhaji suleiman zai iya zuwa cana shirya cana ya zo ya zuba su haɗa hannu su yi wani abu idan babu kyakkyawan tsaro wanda aikin gwamnati ne sai an samu abin da ake kira conducive environment kyakkyawan yanayi kyakkyawan yanayi nan ya hada da ita kanta manhajar gwamnati ta yadda wani irin haraji za ta karba wani irin gudunmawa za ta bayar duk kasashen da ka ga su sun gagafo indonesia sun ci gaba suke dagawa wannan kyakkyawan yanayi na manufa shine ya taimaka wa 'yan kasuwar su suka ci gaba yanzu misali a cana kudin ruwa da zaka karba na banki da kaɗan ya wuce kaso ɗaya zuwa kaso biyu amma yanzu a najeriya yanzu idan suleiman ice zai kafa mana sana'anta yana neman kuɗi jari daga banki idan aka fara idan aka fara daga muku ruwan da ba shi da tabbas akan su a cikin close din na rajejeniyar karɓar kuɗin mm. za a gaya maka cewa kuɗin wannan ba shi da tabbas za a shiga da sadar da cewa ba da tabbas in ya karɓe shi a kaso ashirin kafin shekara ta kai za su iya mai da shi 26 da shida kafin ya fara biyan biya kuɗin ya kai kaso talatin a dukkan miliyan ɗaya wani kasuwanci zai yi ya biya kuɗin wuta ya biya kuɗin security ya biya ma'aikatansa ya gama a cikin miliyan ɗaya ya samu riba ya ba banki dubu ɗari uku. jama'a zan yi sallama da kuwa nan sai mako mai zai dan ubangiji allah kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji murayinsu musamman alhaji suleiman bello da dr lawan habib yahaya da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da solomon abu da chubahiro diodone da suka shirya mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri kuɗi a kashe su to a salisu da tawagarsa yanzu kuma ga baban jibrin da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun najeriya za mu fara sharhi jaridar ne da jaridar the nation jaridar kuma da tarwaito cewa rundunar sojan saman najeriya ta yi mikiya akan wasu 'yan bindiga da ake kyauta zaton cewa masu kai har ne a dazukan jihar zamfara a wata sanarwa da kakakin rundunar sojan saman najeriya kwamando ya bi kulle da ramola ya fitar ya bayyana cewa matakin da rundunar sojan saman najeriya ta dauka a ƙarƙashin shirin operation duran mikiya ya haifar da kisan wasu gungun 'yan bindiga da ke kan babura har da ɗaya daga cikin shugabannin 'yan bindigan da ke kai hare-hare a ƙauyukan da ke jihar ta zamfara sai kuma jaridar the punch wanda ta rawaito cewa wasu masu rike da mukaman mataimaka na musamman ga gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol su 252 sun ajiye su a hira da manema labarai a sokoto ɗaya daga cikin masu magana da yawon ƙungiyar masu taimakawa gwamnan honorable da suke haske ya ce sun yanke shawarar ajiye mukaman nasu ne bayan da gwamna waziri tambuwar ya koma jam'iyyar pdp daga jam'iyyar apc inda su kuma suka jaddada cewa za su ci gaba da kasancewa a jam'iyyar apc sai kuma jaridar da vanga jaridar kuma da troito fadar shugaban najeriya tana zargin shugaban majalisar dattijan najeriya bukola saraki da laifi wajen kin duba kasafin kuɗin gumar zaɓe da zai tabbatar da sahihancin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa jaridar vanga ta ruwaito kakakin kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu na zargin shugaban majalisar dattijan da daukan matakin yin zagon kasa ga zaben a cewar malam garba shehu da ya tun baya bane fadar shugaban kasa ta mika wa 'yan majalisar kasafin kuɗin hukumar zaben domin amincewa da shi sai dai kuma hakan bai yiwu ba sakamakon wata manufa da shugaban majalisar dattijan da mukarabansa ke da shi sai kuma jaridar tribune jaridar da troito cewa yanzu haka hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa efcc ta fara gudanar da bincike akan tsohon daraktan hukumar tsaron cikin gida ta ƙasa wato malam lawal daura wanda aka sauke daga mukaminsa game da wasu kuɗaɗe da hukumar ta kashe tun daga lokacin tsohon shugaban ƙasa dr goodluck ebele jonathan zuwa yanzu hukumar ta efcc da tana so ta san inda wasu kuɗaɗe da aka bayar a zamanin gwamnatin dr goodluck ebele jonathan suka shiga har ya zuwa wannan lokaci sai jaridar leadership wanda ta rawaito cewa shugaban muhammadu buhari ya bi sauran sauran shugabannin kasashen duniya wajen mika ta'aziyya da kuma alhini game da rasuwar kofi a nan tsohon babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya wanda ya rasu yana shekaru tamanin a ƙasar switzerland jaridar ta leadership ta ce shugaba muhammadu buhari ya yi waya ga shugaban ƙasar ghana nana a kufu ado domin mika ta'aziyarsa da kuma na 'yan najeriya ga rasuwar kofi a nan wanda dan asalin kasar ta gane ne baban ya jibrin murya amurka daga lagos to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina yi wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari barka da dawowa daga hutu da ya ɗauka na kwana goma. Da fatan Ubangiji Allah zai tara masa lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunan Lawali Alhaji Damiya Turwa jihar Zamfara. alhaƙin gaskiya muna ma bawa buhari barka dawowa gida najeriya sai dai muna kira ga shugaban ƙasa jihar muhammadu buhari da ya allah duk wanda ya taka doka ta doka ta taka shi. sunana abdullahi bobi mason mai da hini mazauni jega ra'ayina da saƙona da kira ga talakawan najeriya dan allah ku kula ku lura wa'annan 'yan siyasa masu kora daga apc zuwa pdp ba masu yankuna ba talakawan najeriya ku tsaya nam cikin apc mutanen apc su ne masu tausaya muku talakawan najeriya kar ku yarda a ruɗe ku da kuɗi ku da salon magana ku tsaya tare da dacijo don dattijo ban allah shugaba muhammadu buhari a tare da kai talakawa a hattara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana ba da Badamasu Muhammad Yanya Abuja, Najeriya. Ina son in tsokaci a kan 'yan siyasar Najeriya masu canza fita. Bisa hakikalin gaskiya 'yan siyasar Najeriya masu canza sheka musamman 'yan majalisa ya nuna cewa ba da suna yi domin talakawa ba ne suna yi domin kansu. idan suna yin domin talakawa ne ya kamata su kawo motion akan matsalolin da suke faruwa a zamfara da sauran arewacin najeriya don haka wannan ya nuna mana cewa mu gyara katin mu. to yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. yau litinin kusan musulmi miliyan biyu suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki aikin haji na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci da ya wajaba kan kowane musulmi da yake da hali da kuma ƙoshin lafiya ya yi aƙalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa yawan mutanen da suka mutu a jihar kerala a kudancin ƙasar indiya ya zarce 350 a yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jiya lahadi gwamnatin jamhuriyar yanzu a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da yusuf aliyu harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita jummai ali da muka asubanci da rojo jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayo ke cewa ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya